Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci yau talata 13 ga watan Yuni shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud ana tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifuka 37 wanda ke da alaka da zargin alakarsa da wasu takardun sirrin tsaron ƙasa. Amurka ta tuhumi China da gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a Cuba a shekara ta 2019. sannan eritrea ta sake shiga cikin kungiyar jerin kasashen gabashin afirka na intergovernmental authority on development igad To a yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana a gaban kotun tarayya a birnin Miami da ke jihar Florida kuma tuni Trump ya sauka a birnin na Miami. Komai da ya shigo dai wurin dai dan ne don yana da wani hotel na nan can ya sauka. Yawancin supporters ɗin shi can suka je jira shi ya shigo a najeriya kuwa yayin da ake shirin rantsar da sabbin 'yan majalisar dokoki ana ci gaba da kikikaka wajen zaben waɗanda za su jagoranci majalisar ta goma wannan mataki da gwamnatin tinubu ta ɗauka na cewa ita za ta ba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne muna nuna goyon bayan a zaɓi godwin akpabio muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar yau. Ga labaran duniyar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya Litinin gabanin gurbanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake masa na mu'amalantar wasu takardun sirrin da suka shafi tsaron ƙasa bayan ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Shari'ar da ake sa ran za a fara sauraron sa da karfe ukun ranar yau talata. zai gudana a ƙarƙashin ingantaccen tsaro a babban kotun tarayyar da ke birnin miami hukumomin tarayya sun bunƙasa tsaro a harabar wato a kewayen ginin kotun kana jami'an miami sun ce a shirye suke su hana aukuwar wani tashin hankali daga magoya bayan trump da kuma waɗanda za su za su wato da wasu jami'an wannan shari'a ta trump yana zuwa kwanaki biyar bayan da wani babban mai shari'a ya yi zargin shi da da laifika 37 31 daga cikinsu ana zargin shi ne da rike wasu takardun sirrin tsaron kasa da gangan matakin da ya saba dokar yi wa kasa tsawon ƙasa an yi zargin wani hadimin trump walt nauta da alaka da wannan laifin da zargin dakile yunkurin gwamnati wajen karbo takardun trump ya kasance shugaban amurka na farko da zai fuskanci shari'a kuma wani kuma wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da ake zargin shi da aikata laifi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya litinin ya ce china ta gudanar da aikin tattara bayanan sirri da a cuba a shekara ta 2019 blinken ya sanar da manema labarai cewa a lokacin da gwamnatin shugaba biden ya karbi ragamar mulkin kasa a watan janairun shekara ta 2021 an sanar da shi a game da wasu yunkurin da beijing take yi a fadin duniya na faɗaɗa ayyukanta na tattara bayanan sirri a kasashen ketare ya ce gwamnatin tsohon shugaba donald trump yana sane da batun kana gwamnatin biden ya ayyana cewa washington bata ɗauki matakan da suka dace a game da batun ba tun wancan lokacin blinken ya ce amurka ta kaddamar da daukan wasu sabbin dabaru da suke tasiri ba zan iya yin bayani dalla-dalla a game da matakan da muka ɗauka ba amma ginshikin matakan ya hada da diplomasiya blankin ya ce china ta musa zargin da ake mata cewa tana gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cuba wani tsibirin da yake da nisan kilomita 160 daga kudancin jihar amurka na florida tun farko dai wani jami'in amurka ya ce akwai cikakkun bayanai a game da ayyukan tattara bayanan sirrin na china a lokacin da biden ya karbi ragabar mulki Eritrea ta sake shiga cikin kungiyar jerin kasashen gabashin Afirka na Intergovernmental Authority on Development IGAD kimanin shekaru goma sha shida bayan da kasar da ba ta bin tsarin demokradiyya ta fice daga kungiyar. Ministan sanarwa Yamani wato Yamani Meskel a jiya Litinin ya ce Eritrea ta koma zama mamban IGAD kana ta kasance a zaman da kungiyar mai mambobi bakwai ta yi. a jibuti a ranar Litinin. Meskel ya rubuta a kafar sadarwa na Twitter. Ya ce a shirye ƙasar take wajen samar da zaman lafiya, kwanciyar hankali da haɗin kan yankin. Ƙasar mai mulkin kama karya da ta dakatar da kasancewa mamban IGAD a shekara ta 2007 bayan jerin wasu saɓani ciki har da yanke shawarar da ƙungiyar ta yi. akan kenya ta jagoranci sulhu akan iyaka wato iyaka tsakanin ethiopia da eritrea eritrea ta balle daga ethiopia a shekara ta wato 1993 kana ta shiga yaƙi akan iyaka wato yaƙi na iyaka na tsawon shekaru biyu da makwabciyarta lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka har sai bayan tattaunawar sulhun da aka cimma a shekara ta 2018 Ana shan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Aisha za su dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Miami da ke jihar Florida. inda zai gabatar da kansa a gaban kotu bisa laifin zarginsa da ake yi da yin sakaci da rike wasu takardu da ke dauke da bayanan sirri Allah Suleiman ɗan Najeriya ne da ke zaune a birnin na Miami ga karin bayanin da ya mana. Komai da ya shigo dai wurin dai ɗan ne don yana da wani hotel na nan can ya sauka. Yawancin supporters ɗin shi can suka je kira shi ya shigo. so suka masu welcoming party amma a cikin su ma akwai wanda dai su ma ba supporters din shi bane su ma sun sun je can din amma mm. komai dai lafiya komai mm. dai lafiya to um, rahotanni na cewa an baza jami'an tsaro a birnin na miami kaman ana hasashen ko hangen cewa za a iya samun rikici kenan eh to irin abubuwan nan baya da za a ce ba za a samu rikici ba don akwai wasu mutanen da suke supported ɗin shi ni ban taba ganin yadda ake son mutum haka ba amma ban tsammani za wani tashin hankali ba but inda kana dilin da jama'a ne dai ba za ka iya cewa ba wani zai da yake kana eh, nan birnin na miami kamar me ka ji mutanen wannan gari ke cewa dangane da wannan shari'a da za a fara a nan jihar eh, miami din 'yan republicans ne 'yan fatin shi trump din ne na tabbata kuma ko wasu da za su zo daga central florida da suke yana da gida na nan yawancin mutanen da suke supportin nashi suna nan dan ya ci zaben wannan jihar so hmm. na tsammanin za a samu mutane da dan dama da za su zo amma zuwa can inda kotun take ban tsammani za a haɗu ba na ga dai an nuna ana cewa ana gayyatar mutane su je kusa da inda da kotun take hmm. kamar ita wannan shari'a da za a yi ta shafi hada-hadar al'amuran yau da kullum abin nan na miami kamar abin da ya shafi sufuri da sauran ko an datsa hanya ko wani abu eh, makamancin haka sai dai wanda suke aiki a nan area din ne su ne za su samu damuwan ah, in terms of traffic amma banda haka ban tsammani zai iya shafan harkokin yau da kullum haka haka mm. Ɗanladi Suleiman kenan ɗan Najeriya mazaunin birnin Miami a jihar Florida wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga ƙarashen labaran duniya. ya yiwu amurka ta gaza jajircewa wajen kare kanta daga hare-haren china akan mahimman ababen more rayuwa har idan tankiyar nuna karfin iko tsakanin washington da beijing ya rikide ya koma rikici a cewar wata babban jami'ar yanar gizon amurka jami'an amurka sun kara himma don inganta tsaron yanar gizo don inganta wutan lantarki da tsarin samar da ruwa a kasar wanda mafi akasarin su kamfanoni masu zaman kansu ne suke gudanar da su tun bayan mamayar rasha a ukraine a bara to sai dai kuma shugaban cyber security and infrastructure security agency sisa a jiya litinin ta yi gargadin cewa ya kamata a yi tsantsan ko da china za ta yanke shawara ta kai hari idan rikici ya barke hakika china za ta kaddamar da hare-hare akan mahimman na'urorinmu ta hanyar wato ta yanar gizo wanda ya hada da bututun mai da hanyar layin dogo domin jinkirta aiki sojoji kana da sanya wa al'umma tsoro a zukatansu. Daraktan Sisa Jen Estelle ta sanar da jama'a a cibiyar Aspen da ke Washington. La'akari da yanayin tsarin barazanar da jami'an gwamnatin China suke yi, sannan bisa la'akari da girman sojinta da kuma irin kudin da suke zubawa a fannin zai yi matukar wuya a ce mun iya kare kanmu ta ce. a gaida aisha ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya kura dai na ƙara turnikewa a kan batun neman shugabancin majalisar dokokin ƙasar ta goma wacce ake sa ran ƙaddamar da ita an jima kaɗan. a yau talata ne majalisar za ta zaɓi shugabanninta waɗanda ake sa ran za su gudanar da majalisar har tsawon shekaru hudu daga abuja ga rahoton da madina dauda ta aiko mana takaddama ce ke kunno kai jam'iyyar apc mai mulki tsakanin 'ya'yan jam'iyyar da suka fito tsayawa takarar neman kujerar shugaban majalisar dattawa akwai apc integrity group da suke goyon bayan osita izunaso sai apc amalgamated da ke goyon bayan abdulaziz yari ita kuwa uwar jam'iyyar apc tana goyon bayan a afabio da mataimakinsa barau jibrin amma majalisar tana ƙara dagewa domin nemawa kanta 'yanci a zaben waɗanda za su zama shugabanni kamar yadda sanata suleiman kawo sumela ya yi bayani bayani. Babu wani dambaruwa abubuwa ne da aka saba yi. Duk dai wannan ya zo da bidi'a Bid'a da ya zo da ita shine mun ga jam'iyya mai mulki ta ce ta yi zonin bayan ta yi zonin har ta rubuto sunan mutane. Wannan shine farkon abin da muka fara gani a wannan demokradiyyar. To irinmu irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu ba za mu taɓa barin wannan abun ya ba dole sai mun ce a'a dan kada tarihi ya zo a ci gaba da irin wannan al'amarin idan za a yi irin wannan magana kowanne ya je ya yi a ɓangarensa amma ba ɓangaren zartaswa su shigo cikin ɓangaren majalisa ba wasu na ganin cewa wannan al'amari da aka yi shine ya nuna cewa demokradiyya ta girma a najeriya har ta samu karbuwa wannan ne ya nuna cewa mun sake dawowa farkon mulki irin na danniya na soja idan da dimokuraɗiyya to muna da ɓangarori guda uku da na zartaswa da na majalisa da na shari'a abin kowanne gashin kansa yake ci za mu tsaya mu tabbatar da bai yiwu ba in allah ya soya yarda a nashi nazarin kakakin kungiyar dattawan arewa hakim babu ahmed ya fito ya goyi bayan kawo sumaila ne inda ya ce sam uwar jam'iyyar apc bata kyauta ba da ta wa majalisa katsalandan wannan mataki da gwamnatin mutum ta dauka na cewa ita za ta ba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne na ɗaya dai majalisa tana da 'yancin kanta wanda yake ya kam an nisanta ta da bangaren zantarwa na biyu kuma wa'annan bayan allah da ake so a sa ba musu shugabanni wakilanmu ne mu muka zaɓe su kuma daga lokacin da muka zaɓe su muka turo su abuja da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai amana muka ba su sun san duk irin siyasan duk murɗe-murɗen siyasan najeriya sun san adalci sun san a rarraba abubuwa kowa ya samu sun san komi game da abin da ya kamata a yi to daga wannan lokacin ne sai dai mu ce musu ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya kamata Amma shugaban kungiyar Concerned Citizen for Good Leadership and Sustainable Development a Turanci, Umar Musa Bo'inga ya yi jan hankalin masu zaɓe a majalisar ne da su yi amfani da damar su na zaben nagartattu. Gurin mu dai ga Najeriya yake tukun, saboda ita Najeriya ita ce gaba ga kowa. Mun sa Najeriya gaba ne shi na samu kai tunanin wannan bawan Allah idan ya haɗa nashi experience da experience ɗin shugaban ƙasa na yanzu da kuma sauran shugabannin da aka samu to Najeriya za ta ƙara ci gaba kuma za a samu haɗa haɗin kai kuma za a samu ci gaba mai dorewa To me yasa kuke ganin shi ne ifi cancanta da waɗanda aka zaɓa? Dukkan waɗanda aka kawo waɗanda ke biɗa wannan kujera mun diba su mun diba ayyukan da suka yo mun tabbatar da kusan ayyukan da distinguished senator Abdulaziz Yari Abubakar Shatiman Zamfara ya yi ya ɗara su kuma muna ganin cewa ya yi su kwarewa don hawan wannan kujera ta shugaban majalisar dattawa. A lokacin da yake tsokaci akan wannan batu shugaban kungiyar matasa manoma ta Najeriya abubakar bamai musa ya ce abin da jam'iyyar apc ta yi shine daidai muna nuna goyon bayan a zaɓi godwin akpapio da tajuddin abbas a matsalin shugabannin majalisu na karni na goma kuma ba komai ka haka ba muna kokarin a samu mu'amala kyakkyawan mu'amala tsakanin manoma da ita majalisar dokoki tunda nan ake zantar da ake gyare-gyare da dokoki kuma ake sabbin dokoki da shafi harkar noma wannan shine dalilin da ya sa muka zo muka jaddada goyon bayan mu kansu muka ce muna son goyon bayan su insha Allah. A wannan majalisa ta goma an samu sabbin sanatoci kashi saba'in da biyar cikin ɗari wato kenan kashi ashirin da biyar ne tsofaffi sannan a majalisar wakilai kuma kashi tamanin cikin ɗari ne sababbi sannan tsofi kashi ashirin ne suka dawo. An samu 'yan takarar kujerar kakakin majalisa mutum goma sha ɗaya a ɓangaren majalisar dattawa kuma an samu 'yan takara mutum takwas. Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Misali kamar hanyoyin da ake magana nan da aka yi izina ina irin ta arewa. Bututun wanda ake gina a Benin ina irin ta arewa. Hanyar gada da aka yi da Onitsha zuwa Asaba ina irin ta arewa. Jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barka mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke. Kwata-kwata yanzu makonni biyu cif kenan da hawan mulkin Bola Ahmed Tinubu a kan matsayin shugaban Najeriya sabuwar ras. To amma cikin wannan kwanaki goma sha hudu din da ya share akan mulki mutumin na abubuwa da dama da suke bawa mutane mamaki da suka hada da haduwa da dukkan mutane masu ruwa da tsaki a cikin harkokin mulkin Najeriya. kama da shugabannin siyasa na jam'iyyu sarakunan gargajiya gwamnoni na dukkan jam'iyyu da dai sauran mutane masu cewa a yi a najeriya sannan kamu da kuma tsarewa da aka yi wa gwamnan babban bankin najeriya da kuma irin matsin lambar da aka ga ana dora a kan tsohon ministan harkokin sufurin jiragen sama hadi silika dangane da badakalar kafa kamfanin jirgin saman air nigeria duk abubuwa ne da suke nuna cewa kamar shi bola ahmed tunubu baya wata shaku game da kadarar mutanen da suke ake zargin su da cin hanci da rashawa ko da ko mutanen nan sun kasance mukarraban shi tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ne sannan kuma waɗannan matakai da shi bola tunubu yake ɗauka a kan mutanen na buhari suna nuna kamar wannan hukunci ne yake yankewa dangane da shi yadda yake ganin kamun ludayin mulkin shekaru takwas da shi buharin ya yi ya gama ga yadda wasu 'yan najeriya su ma suke kannan wannan mulkin na buhari suna na yusuf dingyadi da farko dai ni na ganin mulkin shekara takwas na gwamnatin buhari hakika 'yan najeriya ba za su manta ba a tarihi irin yadda buhari shugaban kasa ya yi abin da yake so shugaban kasa muhammadu buhari ya gudanar da mulki cikin nuna isa gadara da nuna cewar alaku dole sai 'yan abin da yake so kuma duk kokarin da ya yi na ya miƙar da najeriya ta koma kamar yadda take a baya abin ya gagar saboda akwai son kai akwai kwadayi akwai zalunci akwai cin amana akwai uwa uba cin hanci da rashawa da aka yi ta amfani da ita a boye fiye da ma gwamnatocin da aka gada da haka ni na ganin cakwake da ke cikin gwamnatin muhammadu buhari har tsawon shekara ashirin a nan gaba yan najeriya ba su manta da ita ba domin kuwa an cutar da su an yi musu karya an taho da yi musu baluluba an aza bargo a kan garwashi yayin da ake neman cewa za a samu maslaha sunana alhaji hamza yakubu jere salon jeren jihar kaduna ra'ayina kan shekara takwas na gwamnatin buhari an sami nasarori da ci gaba da da'a a gwamnatance kuma an sami akasi ta fannin tsaro haka To wani abu da Buhari ya tafi bari a baya da mutanen Najeriya ba su daina ba duba da magana akan shi ba shine bambancin ci gaba da nasarorin da ya samu idan aka duba ayyukan da ya girka tsakanin kudanci da kuma arewacin najeriya yankin da ya fito wannan shine abin da rukunin masu muhawara a wannan shiri namu a yau za su duba yana muku maganan mutane kamar su guba galadima da yunus tanko da salihu mustapha da kuma dodo oroji ya za a kwatanta aikin buhari a kudu da kuma wanda ya yi a arewacin najeriya To malamai mu je. Yawwa to a Dr. Yunus Tanko ka ji tambayoyi. In an zuwa kudu da arewa. Za a ce Buhari ya cimma sannan kuma wani babban aiki ne za a na tunawa da shi bayan sa Eh to ka san gaskiya zan yi wa a zan nemi a fama a gurin 'yan Najeriya su gafarta ma iri na da muka yi da muka yi wa ganara. Gafara kuma? Yi mana domin menene ainihin tuni kwallo kwakwatan mu muka yi neman mai ƙuri'an nan tsakanin mu da Allah. muka haɗa shi da irin ɗan kudu da yake tsoron mahaɗuwa da su irin su femi falanon mm. gaskiya mm. tun jibra tuwai tun jibra tuwai nina nina na a gara na haka nina na kai su hajjinsu saboda haka za mu iya ce mun ma mun ɗauki wannan lebon to saboda wanda aka ce wani kila wa'yansu wani kila ba mu amfani da darasin mu da Allah ya ba mu to mun ka fara da wannan to mun ai amfani muka yi muna tunanin cewar mun zaɓi wani ne wanda yake da track record in baka da history ba za ka iya zama general ba amma a tunanin cewa za ka ɗauki wa mutane wayansu wayansu. ai dole shi ne abin da kwakwawa Allah ya ba mu shi yasa mu kai amfani da ita a lokacin amma yanzu muna neman gafara a kawo kan maganar ka to in dai a siyasance ne shi mu ce wani ko ya kokari ya taimakawa abokaninsa da suka yi siyasan tare da su a kudu a misali kamar hanyoyin da ake magana nan da ake yanzu nan ina irin ta arewa bututun wanda aka gina a benin ina irin ta arewa hanyar gada da aka yi da onitsha zuwa a asaba ina irin ta arewa in ban da cin hanci da cikin almajirai akan titi suna bara yan uwanmu su ne akan titi a lagos suna bara ko kuma ka je ka samu 'ya'yan mugun suna son sholisho da wane ne ana karuwanci ko kuma ka samu ƙanƙananan yara ba aiki ba kokobo ba kokobo in banda kurin su zama kuma ba mawai a gidanku babu wani abin da mun samu da arewa a wannan littafin da muke gani saboda haka mun ba za mu ce mun gani ba mun ce mun ta albarkacin abin da aka muka yi muka yi ƙuri'ar najeriya gaba ɗaya ai arewacin najeriya take eh to a gane haka ne dokta me za a tuna abu daya da za a tuna abu daya da za a tuna da shi shine cewa an dauko wa yan Najeriya bashi ba za su iya biya ba har yanzu a ƴaƴan ƴaƴan su ma su iya biya a dodon roji ka ji tambayoyin nan me za ka ce akai abin da zan ce a akai a gurgujin muna da abubuwa da dama yes mu dai mu dai kan ba irin wahalar da ba mu yi ba akan cewa idan Buhari ya ci kasar nan za ta koma daidai kuma mu arewa ba za mu koma baya ba to amma yanzu in ka duba arewa babu abin sai a kudu su ko abubuwan da suke faruwa a arewacin ƙasar nan ba su faruwa a wasu jihohi a yammacin ƙasar nan wahalar da ake sha ta yawa kamar yadda yake faɗa almajirai ba ma a kudu da in kaje kaga almajirai don namu ne a yammacin ƙasar nan da ko'ina nan ma arewa haka ne ko'ina ƙasar wannan laifin shugaba ne ko na iyayen yara a'a ai laifin talauci ne yawwa na farko dai eh, shimfidin zai yi na farko shine akan korafi da injiniya yi na cewa su ya san buhari tsiyaya so gaskiya injiniya ba kai ba a yanzu zai ban tsamman a najeriya nan muna da sauran wanda su ce sun san buhari tsiyaya ba domin buhari kafin ka san shi ya yi da Allah da Hausa na idan Allah da Annabi da Allah ina son in kira Buhari da abin da kake so in yi in faɗa saurare ne kafin ka san shi ya gwamna kafin kasan shi ya ministan petrol kafin kasan shi ya yi PTF kafin kasan shi ya yi shugaban kasa so I want to believe ka san Buhari kai ma ka ci albarkacin sanin sai sanayin karɓa kaci domin yana nan mun sun kaci so kuma Eh. yawancin yawancin suke so eh, bayan na gama wannan na dakatar da zan yi magana na akan kamfanin eh, da kai guda biyu ba cewa ya aka yi aikin supporting aikin da aka samu a kudu da kuma aikin da aka samu a arewa ana maganin hanyoyi da aka yi da wanda ba yi ba na san cewa dai in yi na maiduguri by road kuma ni dan adawa ne ni dan notice ne na san cewa kano mai dubi hanyar ne ya kusan gama ya kusan karewa na san da wannan don na na kuka mota yana zaure sannan kuma shi kanshi eh, kano kaduna ana aiki ba tsaya ba yan rabi kwantaku sun fara gama na ibadan to wannan abu ne zama cewa an daina aikin kano kaduna ba sannan abu na biyu mun san cewa harka da aka yi na noman shinkafa wanda aka ba da tallafi kashi 80 a cikin ɗari na a arewa kai in arewa kuma su yi benefiti wanda aka bawa suka aiki da kuɗin genuinely sun aiki da kuɗin kuma sun samu abubuwa sun samu ci gaba ah, za ga manoma suna an ƙara eh, zuwa haji za ga mutane suna zuwa haji fiye da yadda da suke zuwa manoma sun samu kuɗi eh, sannan ana maganin ana maganin ana maganin eh, farashi na abubuwa to farashi na abubuwa na inflation na duniya baki daya ah, masu magana ne duka ba wanda baya fita waje kowa ya san nawa ne yanzu pound daya a nan ana cewa ya zama dubu kaza sun ka ɗauki fan ɗaya ka je london ne za ka siya da shi amma da fan ɗaya nan ka dawo najeriya nan za ka iya da family da abincin safe kani safe da abincin rana da fan ɗaya wannan alheri ke nan ba alheri ba ina ba son ta ba information din ba ta ba Najeriya kawai ba Najeriya ba ta iya operating ita kanta a matsayin ta island ba so duk wani abubuwa shi ne abubuwan da uh, program da gwamnati ne ta duba take so ta yi amma yana da kuma cultural issue yanzu kamar masu ake fada ai abin da ake fada na yana ai cultural issue ne wanda in kaje ku taba shi a arewa za ka samu matsala ko ba ka yanzu ka ce mutane su da iyali a arewa a kan yi rigima ka ce mutane su daina tura almajirai makaranta a iskalai a kai su islamiyoyi ko kuma a mai su makarantar boko kamin rigima so wannan abu wanda long term a hankali za a fitar da mutane a hankali za a fitar da mutane a rage wannan abu ba a gudanar shi wani kasa amma yalla ko yana da magana hmm. yalla ko yana gani almajira iri iri ne ba maganin ba mu amma almajira ma zuwa lagos ko su je wasu kasa su yi bara ai da makaranta a kai su ba hmm. talauci ne kai su aure hmm. ka fahimta kuma da wanda suke zuwa yanzu ko mai za ka saya za ka iske almajirai wasu ba ba inda babu ma makaranta yanzu kamar misali abuja tana da tana da eh, ana kawo yan makaranta su zo eh, su yi islamiyya a cikin abuja da ta ja dodoro jibari ba wannan da bane mun koma za mu koma magana almajirai kuma injiniya bari mu gama ma magana mulkin shugaba buhari sai mu shiga a takaice na gwamnati mai zuwa ta tinubu wato mun kawo tsakiyar wannan shirin zan ce mun yi zagaye na farko na wannan shiri na tsaka mai wuya inda muke tattauna da muhimman mutane waɗanda duka sun wakilci siyasar najeriya duk wanda ya san yake kallon su yake jin su ya san eh, ba za a yi jayayya da ni bai na faɗi haka eh, sannan yanzu za mu shiga bangare na ƙarshe kan mulkin eh, shugaba zaɓaɓɓen shugaba bola tinubu mai shigo in allah ya yarda sunana nasiru adamu alika injiniya abubakar adima faɗa mana da gogewar tinubu da ake ya daɗe yana siyasa ya yi gwamnan lagos sau biyu Eh, menene ake tsammani menene tsammanin kan yi shigo fara mulki za a samu wani sauyi Tuma da to bari mu tsaya nan sai rana wuce in Allah ya kai mu mu dawo ka cokan mu auka cikin mulkin tunubu da kamun ludinsa da kuma kalubalen da ke jiran sa nan gaba. Muna godiya ga bakin namu Buba Galadima da Yunus Tanko da Salihu Mustapha da Dodo Oroji da kuma wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya da ya mana muhawara nan da su. A madadin su duka ne ne ali Mustapha Sakwata a Washington mun bar ku lafiya. to yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To Mahmud a takaicen tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya litini gabanin gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake masa na mu'amalantar wasu takardun sirri da suka shafi tsaron ƙasa bayan da ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin ya ce China ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a yadda da ke cuba a shekara ta 2019 to masu sauraro baki daya wanda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin in allah ya kai mu kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga tsohuwar abokiyar aikinmu daula salim bisa rasuwar yayarta wato yayar mahaifiyarta hajiya hurera usman sabo wacce za a yi jana'izarta a yau talata da karfe biyun rana a babban masallacin abuja da fatan allah ya jikanta yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da jumbe hamza da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu kelia williams ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.